kimiyya da fasaha a musulunci jama'a assalamu alaikum barkanmu da saduwa cikin wannan shiri kimiyya da fasaha a musulunci sunana abba zayan kuma kamar kullum muna tare da malaminmu wanda ke mana fashin baki wato alkali dr lawal sule abdullahi wanda kamar da muke sanar da ku alkali ne a upper shari'a court da ke nan kakuri kaduna kuma shirin kimiyya da fasaha da musulunci shiri ne wanda yakan zo ma masu sauraro inda muke tattaunawa da tanaji ko kuma ce kimiyya da fasaha a yadda take a cikin addinin musulunci in ba a manta ba satutukan da suka gabata alkali dr lawal sile ya mana jawabi akan menene ma kimiyya da fasaha ya kuma yi mana bayanai akan darussan da suke cikin a wannan kimiyya da fasaha da ma'anoni da manufofin wannan shiri ko kuma in ce kimiyya da fasaha a musulunci alhamdulahi zai ce muna ma malaminmu kuma alkali dr lawal sile barka da zuwa To assalamu alaikum eh, barka jama'a barkanmu da wannan lokaci kuma muna mana fatan alkhairi. to a bayan mun yi dukkan bayanai a inda muka kasance muka tattauna akan bayan bayanan da muka yi akan kan shirye-shirye wato musamman ma akan manufofi da kuma yadda ita kanta kimiyya da fasaha take a musulunci alhamdulillahi yau algata malam tunda mun yi shimfiɗa mun ɗora shirin a inda ya kamata za mu so kai mana bayani a hankali akan farkon halitta ta sararin subhana bi ma'ana in muka ce za mu fara magana akan duniya za a ce duniya eh, kaɗan ce daga cikin sararin subhana hmm. to ina son mu sani shin bayan da kimiyya da fasaha da yadda musulunci ya kalli kimiyya da fasaha sararin subhana da ake cewa menene ma sararin buhana kafin ma mu ce ba magana farkon kimiyya a farkon halittar to a wannan wannan babban babban magana ce domin sararin su subhana fassarar da za mu iya bayarwa kenan mu ce sararin subhana a wannan yana komawa baya ne ga ilimin tun can can can farkon farkon farkon halitta kuma ba a iya kaiwa ga wannan sai an shiga wani ilimi da ake ce mishi al'ulumul kauniya al'ulumul kauniya wato cosmology to cosmology to kayi larabci kayi turanci to a hausance kuma fa a hausa shine a ce ilimin sararin subhana wato ba za mu iya fassara shi ne da buce duniya ba don kamar yadda ma kai ma faɗa duniya ƙarama ce a wannan maganar saboda haka kila a ce sararin su ba hana ko ilimin halitta to halittan dunkule a jibge a naɗe shi ne wannan wanda yake sai an shiga irin wannan fanni sannan za a fitar da waɗannan abubuwa shine cosmology shine kuma al'ulumul kauniya wato shine ilimin sararin subhana eh. to sararin subhana kamar yadda wato kawai mu bar shi a matsayin ilimi ko kuma ce halittar da ubangiji Allah subhanahu wataala ya yi ta sammai da kasai da abin da ke tsakani to ai mu zauna son nema mu yi kafin sammai da kasai din to fa eh ai shi yasa muke cewa kawai mu ce to sararin su bahana to bari mu tsaya wato bamu faɗi sama ba bamu faɗi sammai ba bamu faɗi ƙasai ba bamu ce duniya ba bamu ce lahira ba ma <laughs> eh. <laughs> to alhamdulillah to Allah shiga to malam shi wannan ilimin sararin su bahana cosmology da ka faɗa yi mana bayani akan shi wato cosmology shine ilimin halittu na manya-manyan abubuwa Eh, shi kai dama can baya mun yi magana akan wani etymological meaning eh, ilmul ishtiqaq yadda ake tsago ma'anan kalma eh. to shi ita kanta wannan cosmology kalma cosmology tana daga cikin member ne of greco-latin derivational pattern greco-latin derivational pattern wato a harshen greek da harshen latin akwai waɗansu kalmomi da aka rika ɗauko su daga wannan harshe tun asali sai kuma a zo da shi wasu harasa na duniya musamman turanci sannan sai ma ya iya shiga wani harshen kamar yadda ake aka rika ɗauko wasu kalmomi daga harshen larabci su ma sai a subo su su shiga wasu harasa na duniya to wannan cosmology ɗinnan yana da irin wannan domin asalin kalmar daga cosmos ne cosmos masu saurare ko da ba suna ganin yanda spelling din yake ba ne hmm. wato cosmology cin sun sa da c ne da ca harafin ca aka fara ne ta amma in aka koma ga asalin inda take wato etymological sense din da ke ta fara harafin ka oh. cosmos da ca a farko cosmos da ka a farko to cosmos mai ka wato KOSMOS. Hmm. Wannan waɗin wato wannan kalmar daga Greek ce ta taso. To wato girkawa wato eh, harshen girkawa ne. Hmm. kuma Kuma abinda su suke nufi in aka koma da turanci shine oda o universe wato suna nufin wani tsari. Tsari. E, eh, koko halittar duniya. don universe ma in mun ce duniya mun takaita ƙwarai da gaske domin ba duniya ake nufi da universe ba mm, gaskiya mm. don duniya kawai mun fi ɗauka duniyar ƙasa da muke zaune eh. don an ce ko universe ana nufin da duniyar ƙasa da duniyar sama to su abin da suke nufi da cosmos kenan kuma sannan aka haɗa da wata kalmar da ake ce mata logos logos cosmos logos haka suke a farko wato kalmomi guda biyu ne aka aurar da juna da su cosmos logos yau latin eh da, greek da na latin na'am to shine logos shi kuma abin da ake nufi shine word or knowledge wato kalma ko kuma ilimi shine abin da ake nufi shine aka samu logos to sai aka samu wani abin da ake cewa a harshen turanci transformational process shine daga cosmos ɗin nan mai ka ta koma cosmos mai ca sai kuma aka samu transpositional process daga logos aka koma logi wato sai aka dan canza wasu harafa wasu eh, harufa aka yi eh, musu kwaskwarima mm. aka canza zan dai kila daɗin faɗa ya daɗin faɗa kuma ya dace da abin da harshen ya saba da shi to yawa domin harshe dama isa consensus na'am yanda aka yarda da harshe haka yake tafiya to to tunda an saba da faɗi a logo sai a ce loji dan ya fi sauƙi kamar yadda kake cewa domin harshe dama yana zamowa kuma saboda sauƙin shi a yi amfani da shi to sai aka ce cosmology maimakon kuma a ce cosmos logos kaga yayi yawa <laughs> cosmos logi mm. shi ma cosmos sai aka ce ita ma a sassaƙe ta shine aka ce cosmology to wannan cosmology shine in ka hada da waɗancan ma'anonin da aka fassara mm. sai ya fitar maka da knowledge of the universe cikin sauƙi. to can da akwai kalma ilimi yawa da kuma sanin eh, al'abinan kenan asalin su hana ilimin kenan to kawai sai a koma da shi cewa knowledge of the river. kila sai mu fassara mu ce ilimin sararin subhana to masha Allah na'am to bayan an samu wannan fassara ta wannan ma'ana hmm. shine sai a hausa a larabci shine ake ce mishi al'ulumul kauniya ulum shine jam'u ilm wato ilmomi hmm. sannan kauniya kuma jam'u wato abin nan ne na kaun da an samo shi ne daga kaun sai aka zo aka yi mishi eh, siffanta shi da kauniya wato al'ulumul kauniya ilimi na talikai to shi ma muka ce talikai a hausa tana da fasara daban eh. domin talikai daga arabic word ne ta ma kalman talikai tunda da ma ai kimiyya da fasaha muke magana ko to yanzu muna kimiyya muna shigowa fasaha kuma dukkan su ana shiga juna yawa in ka ce talikai daga rayauci ne wannan kalmar daga larabci take ai daga tahaluka ne tahaluka talukai, daga nan aka samu wato dukkan halittu masu karewa masu halaka shine talikai ba talukai da aka sani da 'ya'yan adam ba kasa akan ce 'yan adam kakan talukai eh. tunan ana nufin kuma talukai mutane ne ai mutane su masu halaka ne eh, masu bacewa ne su zo su tafi su zo su tafi aka ce adam kakan talikai hmm. ko kuma a ce kaga wannan dan talikin eh. wato wannan dan adam kenan to ba wannan muke nufi ba muna nufin talikai dukkan abin da zai iya zama ya halaka da da shi yanzu ba shi za a yi kuma za eh, wato perishable creator hmm. to wannan shi muke nufi a wannan to in kai ba ganin wannan muka ce ilimin talikai to ya haɗa komai ai haka da sama can da ba ta ƙasa da can ba ƙasa to malam kada dai a ce na yi tambayar kwaf to da akwai wani abu kafin saman eh za mu zo da shi to ba akwai akwai eh akwai malaman da suke faɗin to kafin saman kafin ƙasan akwai wani abu da suke cewa shi aka fara halitta su a fahimtar su a saurare mu kaɗan za mu zo gana to malam bismillah to <laughs> jinka wannan shi ne aka samu to tunda aka samu universe wanda kalma ce ta latin shi kuma universe nan da kalma ke ta latin ita ma an mata fassara fassarar da aka yi mata ne aka ce everything turn into one to. everything turn into one mm. wato kowane abu da aka sa shi ya koma koma ya zama daya ne ya koma mu ce abu a cure mm. ko abu a dunkule mm. su kuma da larabci sai suna ce mishi wannan shi ne kutla Kutula. eh kutlatun da larabci ke a dunkule eh a dunkule a dinke a haɗe wanda harshe kuma mai sauki ana ce mishi mas eh da turanci mas mm. wato abu cure to wannan abin da yake cure din nan shine farkon halittar da ake da shi a cure a dunkule amma babba ne kwarai yana da girma sosai na yadda tunanin ɗan adam ba zai iya sawara shi ba mm. don kila sai in mun zo wannan abin da ke curan mun je mun kokarin shiga cikin shi har muka buɗe za mu gano me ke cikin wannan abin cura ɗin ma'ana kenan yadda abin ilimin ne yake cure mm. yana dunkule kamar ƙwallo mm. shi ma an aka shige shi za a farfasa shi kenan kwarai kuwa in aka shiga za a farfasa shi a gano menene wannan to mai sauraro ko ce masu sauraro mu nan ne za mu dasa aya a wannan shiri na kimiyya da fasaha a musulunci abin da ya rage shine alkali dr lawal sile zai dora mana akan wannan magana da muke wato akan duniya ko kuma in ce sararin subhana akan yadda aka samu cosmology yadda malam yake mana bayani da ilimin da ake da shi na halittu ko kuma halittar da za a iya cewa yau akwai ta gobe kuma tana iya gushewa a wannan za mu iya za dasa aya a wannan wuri sai in ce a bi a hankali idan akwai tambayoyi za mu sanar da eh, nambobin da za a iya turo wato sakon text message inda za a tambayi malam domin malam yi bayani muna godiya kwarai da gaske ga shi babban malaminmu alkali dr lawal sule abdullahi wanda alkali ne a upper sharia court a nan kakuri kaduna allah shi kafa malam muna godiya sai kuma sati na sama to madalla allah shi kai mu jama'a sai ce a madadin wanda ya dauki dawaniyar shirin nan wato bala sa'id chori ni abba zayan nake cewa allah shi ba alkhairi sai kuma sati na gaba <laughs>